an zo gun ko amma ki zauna dankam ko gaban uban waki wa mijinki kirari sannu allah ya tsare allah ya ƙara kiyaye mana kai eh, ya mataimakin talakawan gidan nan <laughs> duk wannan ko kuma ta ce masa ya baban fati yawwa hmm. ya baban wani tana ambatan 'ya'yansa ne don ya tsananin farin ciki na wallahi sai da wannan kirarin idan kuma irin mulakin san me za ki ce mana ba hmm, sai ki ce iya ah, masoyin manzon Allah kai ya hidima annabi ya manzon Allah